Kalangu, studio Niger. Fondation Niger. Studio Kalangu. Karfe biyar minti talatin ga kanun labarin. aƙida da ɗa'ar aiki cikin kafofin labaru don samun labari batun da aka tattauna a kansa kenan a wani taron da ƙungiyar Ranjet ta shirya yau da saya nan yame. Yanayin kwanciyar hankali ana ganin an samu numfasawa a cikin karamar hukumar anzuru jihar Tilaberi. Za ku ji cikon bayani ta bakin jagoran haɗakar zaman lafiya da tsaro ta Tilaberi. Ku bi mu ku ji sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Nijar zuwa yanzu inda mutum 47 suka mutu kuma fiye da mutum 200 suka shiga halin hawala'i bayani a shafin rahoton musamman inda za ku ji babban daraktan kariyar jama'a. masauraro barkamu da yau alhamis 27 ga watan ogista 2020 gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin aikin 'yan jarida a kan baiwa 'yancin ɗan adam daraja na samun labari da kuma samun takardun bariki ma'udin wani taron da ƙungiyar ranger ta shirya kenan yau da sayi a nan yame usman dambaji shugaban ƙungiyar ya ma muktar hamadu cikon bayani inda ya ce 'yan jarida su gane menene tsarewa hakkin dan adam a ba da labari na kirki a samu takardu na gwamnati sama ba da labari to mun gane cewa a nan Nijar mutane ba su gane cewa ba ina ya kamata a samu labari labari a baka shi na kirki inci ne ga dan adam gwamnati ta baka wannan labarin to matsalar da ake samu mutane ba su da labarin to sai muka ce ya kamata dan jarida su samu a waye musu kai su je su su tambaya inda ake abubuwa ya doka ta gai da su ga ma talakawa 'yan jaridan Nijar sun sani wasu kuma ko sun sani ba su aiki da wannan dokiman kasan harkar jarida kana so ka samu labari mai dumi-dumi a lokacin da ke san shi kuma doka ta ce labari an wanda ake badawa ne ya kamata a ce ka tambayi wurin da ake bada shi kayi rubuta a kwana biyar a baka shi to me so ya ba labaru a yanzu dumi-dumi ya shirye kwana biyar to dole ne a bi doka A cikin karamar hukumar Anzuru jihar Tilaberi yanayin kwanciyar hankali ya daidaitu lokutan bayan nan a cewar jagoran kwamitin haɗakar Tilaberi ga batun zaman lafiya da kwanciyar hankali sai dai kuma duk da lumfasawar da aka samu ga wannan al'amari barazanar tana nan a faɗar da Amadu Haruna Maiga ya yi wa Raƙoyatu Abdurrahman. A lokutan baya-bayan nan akwai ɗan kwanciyar hankali sosai, amma kuma ku sani zaman lafiya bai girku ba a ko'ina domin ana samun hare-hare nan da can. Muna yawan ganin mutane kan babura da ke yawo cikin yankin alhali kuma an sani cewa dukkan hare-hare mutane sun yi su ne kan babura. Don mu ce muku har yanzu barazana tana nan. Suna har yanzu wuraren su na fakewa kuma bisa taimakon Allah ruwan sama da aka samu a baya-bayan nan sun sa akwai wuya a yawo. Duk za iya cewa alhamdulillah gaskiya kafin kafin sabkar damuna sun yi barazana cewa mutane ba za su yi shuka ba a cikin yankin amma kuma da yarda Allah mutane sun yi shuka a yau haci sun aza kai. A gaida mamin ada da fasara A jiya gwamnatin ƙasar Nijar ya ƙara wa'adin girkin dokar taɓaci na watanni uku daga 28 ga watan Ogista zuwa 24 ga watan Nuwamba 2020 a cikin gundumomin Balai Yara da Kwalo, jihar Tilaberi a faɗar majalisar taron ministocin na ranar 26 ga watan Ogista 2020. Wannan gundumomin na fuskantar hare-haren 'yan ta'adda ne inda suka gurɓatar da rayuwar jama'a da kuma kwanciyar hankalin al'ummomin wannan karkarun. A dalilin wannan ne gwamnati ya ɗau matakin girka dokar ta taɓaci a cikin wa'annan gundumomin bisa ƙuduri na ranar 14 ga watan Ogista 2020 a rawaitar sanarwar taron ministocin. Kaso 50.40 bisa ɗari wannan shine sakamakon dindindin na jarabawar diploma kammala karatun sakandare BPC aji na shekara 2020 a jihar Tawa, kasan da daraktan jihar na ilmantarwar sakandare ya yabawa. Ga fasarar kalamun na darakta Salifu Musa. Wannan jarabawa ta gudana yadda ya kamata. A ɓangaren yankin mu mun samu sakamako a fuskar jihar Tawa mun samu 'yan takara dubu goma sha takwas da dari shida da tamanin da bakwai da suka rubuta sunayensu a wajen jarabawar. Dubu goma sha bakwai da dari tara da arba'in da hudu suka gudanar da jarabawar. 'Yan takara dari bakwai da arba'in da uku ne ba su halarci wannan jarabawar ba. A cikin waɗanda suka gabatar da jarabawar ɗalibai dubu tara da arba'in da ɗaya ne suka samu a mataki na farko da na biyu abin da ya ba mu jimillar kashi hamsin da digo arba'in cikin ɗari wannan shine sakamakon jarabawa BPC. Daga adar bari mu leƙa yankin dandawa, a gaya cikin jihar Doso an ƙididdige gonakai da hilayen noman shinkafa da dama da ambaliya ta lume da su da kuma gidaje da suka rumje a makon da ya shuɗe ne malalar ruwan ta haddasa wannan ɓannar. A misali kamar ƙaramar hukumar karkara ta Bengu, Mamman Musa, magajin garin kwamin ta Bengu ya faɗawa wakilinmu Fadal Alu inda ya ce. wancan bakwai da wuce mun samu wajen milimetar ɗari da bakwai ruwan nan da suka faɗi suka yawa garuruwan mu na can iyaka da tunuga zuwa wajen najeriya an samu banna mun samu gona ta haci gona bakwai da muka gani wa'anda ruwa suka shiga ciki akwai gonakin shinkawa goma sha bakwai wa'anda ruwa ya canye shinkawa kwata-kwata ba a ma ganin ta akwai gona guda ta masara ita ma ruwa ya canye ta rahewa guda wadda ta zube sannan akwai ɗakuna na laka 33 akwai bukka wadda aka yi da bango aka aza cawa sama abinda dai aka yi hamdala da shi shine ba a samu ko mutum guda wanda ya samu ko rauni ko mutuwa ba a samu ba a zubar ruwan sama da ake kai a kai sun haddasa ambaliyar gonakai a cikin wasu jihohi A cewar daraktan jiha na gidan gona ta doso wannan yanayin zai iya kawo cikas ga albarkatun noma ko kuma ya zama dalilin bunƙasar wasu cututtukan na ƙasa albarkatun a cewarsa yin amfani da taki zai iya kawo mafita ga matsalar kuma a sarai ga girbi mai fa'ida. Nana Hadiza Hassan wakiliyarmu ta firanta da Muhammad Salisu Bawa daraktan gidan gona ga bayanin da ya mata. cikin dalol boso da ya shahi boboyi duk inda ƙasa ta sallace lalle wannan ruwan yana taɓa shuka kwarai da gaske domin duk inda shuka karama take yanzu ta tsugunne ba ta tahiya da kyau wani wurin shuka duk ta zama masara masara domin babu wannan sinadarin da ake cema azot kenan babu abincin da shuka take sosai ta yi wannan balge balgen ta yi masara masara kenan shuka ba ta tahiya da kyau sannan kuma hadarin da ake iya samu wurare da yawa mun gani tafkuna suna cika su batse har su kai ga shuka su mamaye su wannan mun samu gari har ya kai wajen 31 wanda suka samu wannan matsalar ambaliyar ruwa in shekara ta zamto mai ruwa ce kwarai in dai mutane ba su yi tanadin sa dan barbado ba lokacin shifka kenan hatsi sai lalace sai ya gani bai bada ta zangarniya mai kyau abinda dai ake iya gargadin manoma sa taki na zamani ko kuma sa taki na gargajiya muna tsammanin insha Allah sun walwale bari mu koma adar Ƙaramar hukumar Bazaga cikin gundumar birnin Kwani jihar Tawa ana fuskantar barazanar tsuntsaye masu cin haci a yanzu haka. Haka dai wani zababben wakilin al'umma na kwamin ɗin ya faɗa al'amarin da ke damuwar manoma sosai domin ko hakan na iya kai su ga asarar albarkatun gonakansu a bayanin da yama wakilinmu na Kwani Asuman Musa Arzika a halin yanzu hatsi sun fara kanu sun fara ma ido za a cewa to sai wannan matsala ta tsuntsu ga ta nan ta kunnu kai mutane suna bakin nasu kokari irin wanda sun ka iya in an ka fuskanci matsalar shi zuwa ne ake ana mishi yaya Yarar da mayya saboda kashe samu damar kwantawa shi banna to amma babban magani shi da ya kamata a ce an taimako mu saboda yayan mutane ba ta isa kuma tsuntsu shi ko abu ne mai banna cikin lokaci dan kaɗan saboda gudan girgije na ana ganin wulgayar shi ya sauka ga gona ɗan lokaci ɗan kaɗan in ba a kula ba tuban shi kai. Ma'aikatan man feta Le Petrolier wannan shine gurin tsarin film inda matashin nan ɗan ƙasar Nijar mai shirya film Abubakar Asuman ya tanada wanda kuma shine aka zaɓa zuwa festival waga film aji na biyar waga film lab dai ɗakin kimiyyar bunƙasawa da haɗa shiryawa ne na Afirka ta yamma babban darikta ga batun silma a ƙasar Nijar Sani Magori yawa Adama Dawaki ƙarin bayani ga fasarar bayanin nasa. Tun lokacin da aka fara waga Film Lab kowace shekara muna da shirye-shirye na Nijar. fim na farko da waga Film Lab ya shirya film ne na Nijar na bawa kadaɗe wani shiri ne da ake so sosai da kuma ya taimakawa masu tsara fim haɗuwa da ƙwararru kuma shirin za a yarkiyar shi tare da kuɗin karatu. Kuna iya samun bursu domin zuwa Kano, kuna iya samun domin zuwa Berlin, kuna iya samu domin ku rubuta fim ɗinku cikin yanayi mai kyau. A a turai ko a nan afirka waga fim lab aikin da aka dora masa shine damammakin da ke akwai musamman ma ga matasa domin shine babban buri na asusun matasa masu kirkirowa domin su samu ci gaba zaman bakabe da abubakar zama ne na aiki da ya jima ina ganin sun jima sosai za su ba da himma domin su yi fim mai kyau ina kwana alajauda na lura kana cikin fara barka malam musio kana lafiya Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? alaji saurarani sosai wa'anga kayan basa warkar da wannan cutar da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka ni ban waɗi haka ba amma akwai hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai alaji dauda masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ne na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. da fatan za a ci gaba da matakai na rigakafin cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman Ruwan sama masu ƙarfi da aka samu makonnin bayan nan a ƙasar Nijar sun haddasa mutuwar mutum 47 gidaje da dama sun rumje kuma fiye da mutum 200,000 sun shiga hawa la'i. Wannan shine sakamakon ɓannar da aka samu a faɗin ƙasa zuwa yanzu. Maktar Hamadu don samun cikon bayani ya firanta da kanar Manjo Bubakar Bako, babban daraktar kariyar jama'a, ga firanta su. a yau dai ana ita gidaje dubu ashirin da ɗai da wani abu ne sun ka zube magidanci dubu ashirin da hudu da suka samu matsala bisa wannan mutum dan adam ko sun kai eh, dubu ribu da ashirin da wani abu mutanen sun ka rasa rayukansu ka cima cikin kamar wani gida ya haɗu musa hakan ga talatin da uku ne waɗanda ko ruwa sun ka ci kamar cikin isa hakan ga ko ba su iya ba su eh, goma sha hudu bana dai ruwan dai kai sai dai a ce alhamdulillahi paske ruwan sama sun zo kuma ruwan isa da waɗannan masu taimako mai isa ruwa da ana ce ma sirba goruwal dargol su ma sun shigo da ƙarfi ƙwarai isa bana ya ci ko ƙwarai ya ci ko ƙwarai har ya hita cikin hanyoyin da an ka sani a dake isa ya koma wurin shi na da ana ce ma lima jarwan kolonel mike iya faruwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa idan ruwan suka ci gaba da sabka bisa wannan na haro banda dai ana nan gasa su cikin kalasoshi za a ba su taimakon abinci za a ba su taimakon kamar wani bargo wani menene kuma za a dibawa in mutum ya yi shi laya ko mutum ya yi shi mu a kula da shi taurin kai gare mu ba mu hita cikin hanyar ruwa sai mu zo muna gine gine gara ka samu dan karamin gidan ka dan daidai san metar kare cikin wuri mai kyau da ka samu wanda ya kai har metar kare cikin ruwa saboda shi ne muna roƙon mutane da Allah dan annabi su hidda kansu da cikin waɗannan matsaloli kuma mutane su kama mu juna in wanda bai da ƙarfi yana kusa gare ka kana dan ƙarfin ka kai ma ka kama mishi kulunel tun shekara ta biyu da sha biyu kowace shekara wasu mutane na fama da wannan matsalar ta ambaliyar ruwa. Menene abun yi a wannan fannin? Wannan rashin waye kai ne kuma da taurin kai. Magabata su abin da suke nan suna yi na cutar mutane don in magabaci ya gaya ma ka ta wannan ko ba ta yi ma daɗi ba ka saurara don gobe ba za ka kuka da shi ba kuma magabaci abin da ya sa suna ɗauka waɗannan matakai sai ka an tsaya an yi nazari mutane masu ilimi sun bincika sun gani menene kenan da kenan yana kwararen mu don ka abin nan shi cin muna ake nan mu saurari magabata don in an hidda hanyar ruwa mutane su ta cika hanyar ruwa su koma sama sama in an baka kare kakka sai da karen da an ka baka ka komo cikin gidan jiya kuma an hidda mutum ga wuri kakka yadda kai ka zo ka ce wai wurin da aka hidda wa ne. kai ma za ka zo wa da a cece ka ba haka nan bane Babban daraktan kariyar jama'a Protection Civil kuka saurara da firarsa da Muktar Hamadu. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit Malaman ke muku sallama a futa lafiya.